rasha na ikirarin janye sojojinta daga iyakokin ukraine a fagen wasanni kuma maguire ya musanta zargin takun saka da ronaldo za ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a mu na fara tv a youtube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye shiryen mu kazalika a shafin facebook da twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a fara tv domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Ashiru Lol na goma ruwan ɓaure. babbar kotun jiha da ke zaman zamanta a garin birnin kudu karkashin jagorancin mai shari'a musa obale ta zartar da hukuncin daurin rai da rai akan wani mai suna haladu sani da ke ƙauyen mai rama da ke karkashin dagacin bagidan na ƙaramar hukumar birnin kudu bisa samun da laifin yiwa wa yarinya 'yar shekara sha ɗaya fyaɗe da yake zartar da hukunci mai shari'a musa obale ya ce kotun bayan ta saurari shaidu bakwai ta samu wanda ake kara da aikata laifin inda ta zartar masa da hukuncin daurin rai da rai karkashin sashi na 282 na kundin laifuka na wato da hukunce-hukuncen su na final court a gefe daya kuma kotun ta sallami wani Usama Lamido Isa wato Usman Lamido Isa baba na garin Adiyani da ke yankin karamar hukumar Guri bisa zargin aikata laifin kisan kai karkashin sashi na 222 hudu cikin baka na kundin Penal Code. Haka zalika kotun karkashin jagorancin mai shari'a Musa Obale ta sallami samaila Sani na ƙauyen Tillibukui da wato da ke karamar hukumar Buji bisa zargin aikata laifin cin zarafi da aikata fyaɗe karkashin sashi na 397 da 389 da kuma 282 kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na abuja aedc ya ce wato ya sanar da cewa za a samu ɗaukewar hasken lantarki na tsawon awa bakwai a wasu sassan abuja babban birnin tarayya wato a najeriya babban birnin tarayyar najeriya gobe asabar sakamakon matsalar da tashar lantarki ta afo ta samu wata sanarwa da kamfanin ya fitar a yau juma'a ta ce za a samu matsalar wurin wato wutar daga karfe 9 zuwa karfe 4 na yamma sanarwar ta kara da cewa rashin wutar lantarki da ke ake fama da shi a yanzu na faruwa ne sakamakon karancin wutar da ake samu daga kamfanin tattautar wato generation companies jenkos yayin da kamfanonin ke kokarin dakile matsalar yankunan da lamarin zai shafa sun hada da lokogoma afo mechanic village afo resettlement waru village goduwa estate wato Tirademore Estate Afo Legislative Quarters behind transmissions uh, eh, wato substation Ifaf Galazi Estate, Ifaf Sunshine Estate da kuma Seda chris Hospital da kuma kewaye za a katse wutar ne don baiwa kamfanin TCN damar duba wasu transfomomi da ke tashar ta AFO. To a ƙasashen ƙetare ma'aikatar tsaro ta Rasha ta ce tana tsaka da janye wato tankokin yakin ta da sauran motocinta masu sulke daga iyakokin yankin sannan ta ce jiragen yakin nan goma su 24 da aka tura yankin wato Crimea za, su bar yankin zuwa wasu wurare daban daga cikin alƙawuran da Rasha ta yi na kwana-kwanan nan kamar wanda ta sanar da cikin makon nan na daga cikin wato abin da da ake ta fata zai rage kace na ce da ake yi tsakanin rasha da kasashen turai game da kasar ta ukraine amma wato shugabannin kasashen turai sun ce babu wata hujja da ke nuna rasha za ta janye sojojinta daga yankin a ranar alhamis dai ne shugaban kungiyar tsaro ta nato Jens stoltenberg ya yi gargadin cewa rasha ta kara yawan sojojinta sannan wato karin wasu sojojin na tafe zuwa kusa da iyakar ukraine To a fagen wasanni kuma Hari Maguire ya fito fili ya bayyana cewa babu takaddama tsakaninsa da Cristiano Ronaldo game da wanda ya fi dacewa a matsayin captain din Manchester United. Jaridar Zamiro ce ta bayyana cewa Maguire wato bai jin daɗin yadda Ronaldo ke tasiri a tsakanin 'yan wasan United. Maguire wato ya wallafa a shafin sana Twitter cewa babu rashin jituwa tsakanin wato 'yan wasa a Old Trafford Award matakin Maguire na zuwa ne wato kwana guda bayan da Marcus Rashford ya caccaki masu cewa yana daga cikin 'yan wasan da ake zama wato da ke zaman doya da manja da Ronaldo shi ma dan wasan tsakiya Fred ya musanta babu wato batun rashin zaman lafiya tsakanin 'yan wasan United to duka duka abinda da sauwaka kenan a cikin labaran na wannan rana a madadin jami'an da suka taimaka wajen kawo muku labaran ni da na shirya na karanto ashirin lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku bisala ¡Gracias!